hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 daidai wanda kuma shi ne daidai da sha bakwai ga watan biyar a miladiyar shekara ta 2019 a tafsirinmu na suratul yusuf a cikin wani jami'a ta kimiyya da fasaha da ke nan garin wudil a kano nigeria za mu samu amsa tambayi guda biyu sa'an nan mu shiga cikin tafsirin mu insha Allah ta'ala wanda ce assalamu alaikum warahmatullah muna roƙon Allah ya ƙara wa mama da lafiya da nisan kwana mai albarka kai ma Allah ƙara maka nisan kwana mai albarka da lafiya ya ƙara ma da kuɗi ya ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce malam shi ya halatta a sunna a dinga tura wa mutane da abokan arziki happy friday Allah ƙara mala tsoron Allah da albarka da albarka da albarka da zuri'a mai yawa to a asalin a musulunci kowace rana mai albarka ce babu ran da ba ta da albarka a ƙa'idar musulunci juma'a baya daga cikin abin da malamai suka kwadaitar cewa in aka da ranar juma'a dinga ba ɗayan uwa happy friday kamar yadda sheikh salih fauzan ya ba da fatawa irin wannan cewa ranar idi ita ce abin ta tabbata a suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan aka haɗu da yan'uwa uwa a ranar idi a yi yan'uwa uwa murnar idi to waɗanda suka ɗauki abin a matsayin cewa ai ita ma juma'a idi ce shi sa suke ma yan'uwan uwansu happy friday amma ba wai takamamme ya tabbata bane a suna cewa ana yin happy friday a cikin ranar juma'a Allah samu fahimta abin da dai na sanya suna suna shine shekara ake yi majuna juna hafi sallah ko ayi Allah ya datar da mu shi kuma ne ce assalamu alaikum Allah biya malam bukatunsa amin kai ma Allah biya mara naka bukatun yace tambaya ta ne ita ce malam ya halatta mutum ya bi liman sallar tarawih raka'a biyu sannan ya tashi ciko raka'a biyu a matsayin sallar isha'i don ya samu ladar jami a sharuwa lafiya ya halatta mai laifi ya sake ta yadda ya halatta mutum da yake cika sallah ya mai kasaru ya halatta ko bai halatta ba ya halatta in yi kasaru sai ya sallama ya sake ka karasa shi maliman ya raka biyu ya sake ka ka karasa mai farilla zai yi mai nafila sallah ko ba zai ba zai kamar da zuwa hadithin mu'adh bin jabal radiyallahu ta'ala anhu shi liman ne a garinsu kuma yana zuwa ya sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aka yi sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tashi da kauyen su yi mun sallah sai malami suka ce kai dai ka san bayan da zai mu'azu bin jabal yi sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da tanafila ya ce wanda zai a garinsu ita ce farilla ba zai yi ba dole wanda yake da manzo Allah ita ce farilla wanda ya a kauyen su ita ce mai nafila so su kuma yan kauyen su mai suke a lokacin da yake bin sa yake jin sallah farilla suke yi shi yana nafila su kuma suna farilla kuma suka kawo ƙarar sojin manzo Allah sallallahu alaihi cewa ya rasulullah wannan limamin namu yana tsananta mana sallah in ya tashi dogo sallah yake ja yaya matsayin mu to wani kuma daga cikin mu sai ya fita daga sallah sai ya koma gefe sallar sa aka ce mai munafiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da ka fitan mai karanta yace ya rasulullahi fatiha ne da kulhu Allahu sai manzo Allah ce sallaka yi. kai kuma mu'az a da an kuna fattanan kana suka zama fitinanne ne kana jan dogon sallah ka sani akwai mata a bayanka akwai ƙananan yara akwai masu bukata wataƙila wani ya ji ya ci abin da ya ruda mai cikinsa yana allah allah gama sallah don ya je ya samu ya huta kai kuma ka ja mai dogo sallah to malamai suka ce kaga a nan manzala sassanan faɗan da ya mai baya mai faɗa ba ne don mai kake jan masu farilla sallah faɗa mai akan mai tsawaita sallah kun gani to tsawaitawar aka hana ba wai an hana a mai take da suna bin sallar bane Allah samu fahimta da haka baya daga cikin abinda shari'a ta yi hani mai nafila ya bi mai farilla sallah ko mai farilla ya bi mai nafila sallah duka wannan ba laifi ne a shari'a wallahu a'lam Na za mu tashi akan aya ta nawa kenan a cikin tafsirin wannan sura آية 42 za آه، إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وقال للذي ظن أنه

إني أرى سبعا الله الرحمن الرحيم waɗannan ayoyi da malam ya karanto ayoyi ne masu alaƙa da juna wanda za mu yi ƙoƙarin mu gama fassararsu insha Allah ta'ala a wannan majalisi namu shi yasa a karanta su gaba sai idan Allah ya kaddarta ba mu kammala ba sai mu iya kammalawa gobe amma muna fata a kammala su gabaɗaya ɗaya insha Allah ta'ala saboda suna ɗauke da kissa ɗaya ne annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya zama a gidan kurkuku da shi da abokansa guda biyu waɗanda allah ta'ala ba mu su a cikin wannan suwar lokacin da waɗannan matasa guda biyu suka yi mafarki ɗaya ya ga cewa yana shayar da sarki giya ɗaya kuma aka fasara mai cewa za a kashe shi na biyu su bai gama da wanda zai musu gaba ɗaya suka fito yayin da za su fito sai annabi yusuf ya kalli ɗaya daga cikinsu wanda ya san cewa shi ba kashe shi za a yi ba zai koma bakin aiki ne ya ci gaba da shayar da sarki giya sai annabi yusuf ya ci. Allah ya gaya abin abinda annabi yusuf ya faɗa wa qala lil zanna annahu najin minhu mazkurni inda rabbika fa ansahu shaytan zikra fa falabisa fi sijni bid'a sinin annabi yusuf alayhi salatu wasalam ya faɗa ma wannan da ya san cewa shi zai tsira ya koma bakin aikinsa ma'ana mai shayar da sarki giya sai annabi yusuf ya ce masa uzkurni inda rabbika ka ambace ni a wajen ubangidanka ma'ana in ka koma ka gaya ma mai gidanka cewa ni fa gani nan an tsare ni a bisa zalunci an tsare ni ba bisa haƙƙi ba an tsare ni a bisa wata tuhuma da ake wadda ban da haƙƙi da ita da in ka je ka gaya mai ya fatina da ni an kyale ni nan ba wanda yake magana ta fa an samu shaytanu zikra rabbih sai shaidan ya mantar da shi ambatan ubangijin ubangidansa fa labisa fi sijni fi sinin wannan yasa annabi yusuf alaihi salatu ya ci gaba da zama a wannan kurkuku tsawon waɗansu shekaru waɗanda suke bid'a sinin ba masu yawa malaman tafsiri sun kasu gida biyu wajen fassara wannan aya kaso na farko suka ce abinda ake nufi da wannan aya shine wa qala lil ladhi dhanna annahu najin minhu mazkurni inda rabbika annabi yusuf ya gaya mu wannan wanda ya tsammanin cewa zai koma wajen aikinsa ka ambace ni a wajen mai gidanka fa ansahu shaytanu zikra rabbih sai Allah ya sa shedan ya mantar da annabi yusuf alaihi salatu wasalam ambatan ubangijinsa sai ya koma na ambatan wani wanda ba Allah ba kun banci fasara su sai zama rabbu anan na biyu Allah ubangiji ake nihi ba wai ubangidan wannan ba sarkin gari ake nihi ba kun banci fasara ta su falabisa fi sijni bi asini sai ya zama rashin ambatan Allah da annabi yusuf bai yi ba ya koma yana neman taimakon sarkin gari sai Allah ya mai hukuba da ci gaba da zama a gidan yari wanda take fassara ta farko fassara ta biyu kuma wa qala lil zanna annabi yusuf alayhi salatu ya faɗa ma wanda yake da yakinin cewa zai kubuta cikin wannan matasa guda biyu saboda zanna anan ba wai yana tsammani bane a yana da yakini tunda ya fassara musu mafarki fassara mafarki kuma annabi yusuf wahayi ce ba wai kirdado bane wahayi ne mabarkin annabawa Allah yana ba su ilhama su fassara abin da yake daidai wanda ba za a saba da shi ba to sai annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya yaƙinin cewa wannan shi zai rabauta kuma zai tsira ba za a kashe shi ba don haka sai ya gaya mai idan ka je wajen mai gidanka ka gaya mai faɗi ga ni an tsare ni zulman a bisa zalunci ba abin da na yi tuhuma da ake mun ban da haƙƙi a cikin ta kuma an tsare ni fa an samu shaitanu rabbihi sai shi wannan mutum da annabi su yi wannan magana da shi sai shi ɗan ya mantar da shi bai tuna ba sarki ba ita ke fasara ta nawa ta biyu falabisa fisiji ne biba su ne rashin gaya ma sarki ya sa annabi yusuf ya ci gaba da zama a gidan kurkuku saboda sarki bai san cewa annabi yusuf yana kurkuku ba ko ya manta da cewa annabi yusuf yana kurkuku waɗannan fassarori guda biyu fasarar tafirin jayi tafi zama daidai a bisa ga kaulin aksar mafasiri ita ce fasara ta biyu cewa waɗanda suke fasara ta farko cewa annabi yusuf ya ki ambatan ubangijinsa sun yi haka ne don su kore ma annabi yusuf rashin tawakkali suna ganin kamar in suka ce rabu fa menene fa an sahu shekaru zikr rabbi nan kamar annabi yusuf ya kasa tawakkali ne ga Allah shi yasa ya koma neman agajin sarkin gari wanda shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan kuskure ya ka kore ma annabin Allah tawakkali bayan kuma shi annabin Allah ne da dai annabin Allah bai taba zamewa daga shari'ar Allah ba dan me za ka kore ma annabin Allah tawakkali yana nan akan fassara ta biyu ita ce me annabi yusuf alaihissalatu wasalam ya gaya masa cewa ka ambace ni a wajen mai gidanka sai shi ya mantar da shi wajen ambatan ubangidansa ya gaya mai ga annabi yusuf yana magana kun fahimta da haka rabbu a nan jinasi jinasi kuma yana zuwa tam yana yi zuwa kuma zar tam to sai zuwa na kuma tami a ƙa'idin malaman da ke da haka e, ba su yi inkarin magana ta farko ta rabun farko ba don me za ku yi inkarin rabbu ta biyu ba wanda ya inkarin cewa wa ƙalin lalzi zanna annahu najin minu mazkurni inda rabbika ba su yi inkarin cewa rabbika anan da aka faɗa ba ubangidansa sarki ake nufi kun fahimta ba su yi inkari ba saboda siyakin ayoyin ba za su ba su damar inkari ba amma sai suka yi inkarin kuma kauli na biyu na fansahu shaitanu zikin rabbihi sai suka yi inkarin rabbu a nan cewa ba ubangida ake ne ba annabi yusuf suka jingina mu wannan ya manta bi ambaci Ubangidinsa. Allah ta kun fahimci wannan kauli guda biyu da haka cikakken tafsirin wannan aya shine shi wanda ya tsammanin wanda ya fita daga kurkuku ya manta bai gaya ma ubangidansa cewa bai gaya ma malik sarki cewa gafa annabi yusuf an ɗaure shi bisa zalunci saboda a gaba zai tuna kun fahimta sai ya zama duk mantuwar da ya dinga a nan ta sa annabi yusuf ci gaba zama a cikin gidan gurgu dan da ya tuna ya gaya ma mai gida cewa ba ga annabi yusuf alaihi salatu wasalam an fatsare shi akan zalunci ana tuhuma sa da yanayin mata kuma bai nema ba to da wannan bai sa annabi yusuf ci gabar zama a gidan gurgu ba mun fahimta duk da cewa malamai sun yi kokarin nuna cewa sarkin da annabi yusuf ya aika mu wannan sako ba shi ne azizin misir ba kun fahimta sai zama shi mijin matar ai ya fi kowa sanin me don me zai manta sai suka ce to ba shi ba ne mijinta shi wancan azizin misir kenan shi ne ko kuma itufir kamar da muka faɗa a baya wannan kuma maliku misir babban sarki kenan gaba daya sai zama shine walid ibn ah, ah, walid ibn da muka faɗa a baya wanda abu labin abbas yake cewa shi yana gani sunansa walid ibn rayyan ko kuma rayyan ibn walid to in ka ɗauki wannan ƙauli na biyu cewa ba shi ba ne mijinta mijinta ya riga da ya mutu shi yasa wannan malik ɗin bai san da labarin ba shi wancan sai zama minista ne na tattalin arzikin ƙasar misira shi ne yake da kissa a gidansa to kuma gashi ya mutu da haka wannan sarki kenan bai san me ya faru ba to wasu malami sun kora wannan tawilin suka ce a shi sarkin da yake nufi Allah san fahimta saboda minista baya da iko aida zai je daure wani shi sarki kuma shi ne ya daure ya daure annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da haka ya manta da zaman da yi a gidan kurkuku kuma daga cikin hikimar sanya annabi yusuf cikin gidan kurkuku don a manta da labarin sa cikin gari da haka don sarki ya manta da annabi yusuf shi ma ba abin mamaki ba ne mutum nawa ka ɗaure ya ka manta da shi an san iyakarsu babu ba wanda zai kirge ma ce ga iyakan mutane da aka kulle alkali ya manta da su ko wanda ya kyasin ya manta da cewa wani ma yana kurku an yi wannan bila a babu iyaka da kara kore masarki mantawa da cewa matarsa da aka nema annabi yusuf yana facen a gidan kurkuku ba kamanta da shi saboda hujjarsu suka ce su yaƙin gaba shi zai zo sake tabbatar da haka Allah san fahimta su kuma wancan da suka ce a ai al'amarin matar mijinta ya mutu su ma suka ce hujjarsu tana gaba za a sake tarar da ita to duk gaba ɗaya muka ce sai mu tarar da hujjar kowa da kowa a cikinsu. to falabisa fi sijini biza asiri annabi yusuf alayhi salatu wasalam ya ci gaba zama kurkuku zuwa wasu ɗan shekaru biza asiri a wajen malaman larabci suka ce magana shi ne ce ko bakwai ana iya ce ma shekara hudu biza asiri ko kuma shekara biyar ko shekara bakwai ko shekara tara suka ce ko shekara goma sha biyu ko kuma zuwa shekara ashirin suka ce za a iya ce mai biza asiri waɗansu kuma suka ce a duk shekarun da suke ƙasa da shekara uku ba za a ce masu bid'a sinin ba abinda kuma ya haura shekara tara ba zai zama bid'a sinin ba yaƙi ne na malaman larabci kowa da abin da ya kawo kuma kowa da hujjar da ya kama da ita almuhim kauna abdullahi bin abbas shi yake cewa shekara goma sha biyu annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya kuma waɗansu kuma suka suka ce a'a shekara tara yi wasu suka ce shekara bakwai wasu kuma suka ce shekara ɗaya biyar yi a gidan kurkuku shi ne ma na falabisa fi sijini a sini ta gari ko ma da shekara nawa suka faɗa ya dai ƙara daɗewa a gidan kurkuku wannan mutum da aka ce je faɗa ya dai manta bai gaya ba sarki ba mun gane da aka ci gaba da zaman annabi yusuf alaihi sato salam da ya kurkuku ya nuna kenan an sake ɗaukar dogon lokacin da kowa ma ya manta da zargin da ake yi illa su wannan amma abota kissa din su ba manta ba ita matar aziz misir ba ta manta ba su ma sauran mata ba su manta ba saboda su ne sahibin kissa ajra bi marawa su suka fi kowa sanin abin da yake tare da su kun fahimta to sai ya zama kenan annabi yusuf alaihi salatu ya ci gaba da zaman gidan yari zuwa wasu shekaru waɗanda ba ambaci su ba a ƙorani sai dai a bangaren malaman larabci kowa faɗi abinda yake iya fassara bid'a sinin da shi to wannan lokaci da sarki ya dauka a gari da annabi yusuf a kurkuku da kuma mai shayar da sarki giya ya dawo ya ci gaba da harkarsa kuma ya manta da sha'anin annabi yusuf duk da cewa annabi yusuf ya kyautata musu ya yi musu kyakkyawar zama a kurkuku amma shi yanzu kuma ya manta da wannan zaman da aka yi masa wanda malamai suka cewa daga cikin karamar zama karka manta da ihsani da kyautatawa da aka yi maka duk wanda ya kyautata ma karka manta da shi wala tansawul fadla bainakum kar ku manta da falala ku fike tsakaninku amma wannan ya je ya manta da abin da aka yi masa gashi an mai fassara mabarki gashi an kyauta masa tun kafin a fassara mai mabarki sun ce masa inna la raka min al muhsinina muna kallon ka daga cikin masu kyautawa duk kyautawa da ya bai amma ya je an manta suka ce to ba laifi bane dan ka manta daga baya kuma ka tuna illar shi ne kwata-kwata ka manta alkhairi kuna makaranta wani ya taimaka ma da kudin solution kayi kudi ka manta da shi kuna makaranta wani in ya dafa abinci yana taimaka ma kar yi kuɗi ka manta da shi kada ku manta alkhairi da ke tsakaninku an fahimta karimi shi ne da baya manta karamci la'ini kuma shi ke manta karamci ga baki ɗaya in ya samu sai ya kiyan danginsa allah tsare mu da irin wannan mummuna hali to allah ta'ala sai ce mana yanzu ga sarki nan ya kwanta ya mafarki wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يبسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون sarki ya kwanta ya mafarki mafarkin da sarki ya yi shi ne ya ce ma mutanensa ya ku mutanen na yi mafarki na ga wasu ƙosassun shanu guda bakwai suna cin wasu kyamusassu ramammun shanu guda bakwai da kuma wasu zangarniya guda bakwai a cike koraye sa'annan kuma da wasu busassun zangarniya su kuma sun yamushe gaba ɗayansu ya ayyu halmarau ya ku taron fadata ya ku mutane na gaba ɗaya aftuni fi ru'ya ya in kuntum li ru'ya ta abruna ku bani fatawa ku fassara min mafarki na in eh, kun kasance masu fassara mafarki ne malamai suka ce in eh, kun kasance masu masu mafarki dama ai suna fasar mafarkin to sai ya ce masu in dai da gaske ku masu fasar mafarki ne to ku fasara wannan kun fahimta shi ne wasu malamai suka ce a nan ai aikin su ne dama su fasara mai mafarki tun asali shi ya sa ce musu ya ayyuhal malam ya ku manyan mutane na ashe aikinsu shi shine fasara mafarki to sai Allah ya turo annabi Yusuf alaihi salatu wasalam shi ma ya zama mai fassara mafarki sai ya zama mu'jizar annabi Yusuf fassara mafarki wa yu'allimuka min ta'awil ahadith wa yutimmu ni'matahu alayka wa ala ali yaquba kama atamma ala abawayka min qabli ibrahima wa ishaq kaga mu'jizar annabi Yusuf yanzu ya zo ya gagar da masu fassara mafarkin zamanin sa cewa ba kowane mafarki za su yi fassara ba to shi ya da mu'jiza ta fassara mafarki su kuma dama suna fassara ma sarki mafarki to yanzu ga yana sarki ya mafarkin shanu kosassu guda bakwai suna cin ramammu wanda ba kosassu ba sa'annan kuma ga zangarniya tatsi koriya guda bakwai ga wasu kuma guda bakwai busassu sun yamushe menene fassara wannan mafarki sai taron fada malaman fada suka ce qalu abghasu ahlamin wa ma nahnu bi ta'wil ahlamin bi alamin ai wannan yaye yaye mafarki ne kawai kayo ya za ga wasu kosassu da ramammu wasu kuma ya bakwai wasu busassu ai wannan shirme ka gano wa ma nahnu bi ta'wil ahlam bi alimi mu ba masu ilimi bane wajen fassara maka wannan mafarkin wannan su malamai suka ce a'a sun sani amma sun iso fassara ni saboda me saboda abinda suka gani a mafarkin baya da kyau ko ba su san mafitar mafarkin ba sai suka yi shiru ala'ayyar hal ba su dai iya fassara mafarkin ba ba su da ilimin fassara wannan mafarki an gagarar da su wajen fassara shi to yayin da suka faɗi wannan ga sarki cewa abinda ka gani akwai alamar tashin hankali sai suka ce ba su iya fassara mafarki ba don ya samu natsuwa a cikin zuciyarsa to yanzu dai fasara mafarki ta yi ko bata yi ba bata yi ba to ana cikin fada tunda a fada akwai mai shayar da santigiya akwai waye akwai waye sai ya tuno ba dai mafarki sarki ba to aini ko na san wanda yake fasar mafarki don haka allah ce wa ƙalar lalzina jami'in homa وادكر بعد أمة أنا أنبئكم أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون الله تعالى ce ɗaya daga cikin wannan wanda ya tsira a cikin kurkuku bayan ya tsaya wani ya zauna wani dogon lokaci ya kuma manta da sha'anin annabi Yusuf dangane ga gaya sarki halin da annabi Yusuf yake ciki sai ce ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsiluna ni zan zo muku da fassara wannan mabarki amma ku aika ni fa'ar sai ce ku aika ni wasu malamai suka ce yana nufin waɗanda suke zaune a fara gaba ɗaya sarki ku ba ni izinin gaba ɗayan ku in je in kawo muku fasara wannan mafarki ko kuma fa'ar ya kai mai girma ku aika ni sai yake mai magana ta girmamawa kun fahimta kamar yadda sarki zai ce mu ne yanzu akan wannan kujera suno ne akan kujerar shi kadai amma ya ce mu ne akan wannan kujera ta azim girma mu muka ba da umarni da shi da suka kata suka ba da umarni shi kadai amma ya yi amfani da kalmar azama kalmar girma to nan ma sai ya ce masarki fa'ar silon ranku ya daɗe ku aika ne in je in zo muku da fasara wannan mafarki tun da wannan ba sani ba ranka ya daɗe ku aika ne in kawo muku fasara nan da girman kujerar ku ranka ya daɗe kaga kalmomi ne na faranci yake anan ko to yanzu ya tuno da annabi yusuf Tun ya mai ya yi mafarki an fasara masa kuma ya ga gaskiyar mafarkin ya dawo bakin aikinsa ya ci gaba shayar da sarki giya tsawon shekaru ko hudu ko biyar ko bakwai ko takwas ko tara ko goma sha biyu ga shi ne disin faru ashe mafarkin sarki dalili ne na kawo mafita ga annabi yusuf alaihi salatu wassalam sarki ce bismillah mun baka dama je ka zo mana da fassara mafarki idan har ka san inda za ka samu fasarar mafarki wannan babare sai ya zo ji annabi yusuf sai ce yusuf ayyuha afti na fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin hudurin wa ya bisa la'alli arji'u ila an la'allahum ya'lamuna yace ya kai yusufa ayyuha siddiku ya kai wannan mai gaskiyan nan ko ya kai mai yawan gaskiya duka fasara ta ɗauka. mun san ka da gaskiya mun san ka da amana mun san ka da kyautatawa mun san ka da kyakkyawan hali ga fatawa na zo da ita aftina ka ba mu fatawa fi saba'i baqaratin a cikin shanu guda bakwai yara suka ce shalai haka yaran yara yake ko ko kana ma haka suke fada shanaye ko ku ba ku da Hausa amma kun dage ku dole ku Hausa ne shanu shanu bakwai ko shanu Allahu Ya ce shanu bakwai ƙosassu simanin ƙosassu ya kulle sab'un ijafin suna cin wasu busassu guda bakwai wa sab'i sumbulatin khudurin ga kuma zangarniya guda bakwai korai cikakku wa ukhra ya bisat a gefensa kuma ga wasu zangarniya din busa su su kuma guda bakwai la'alli arji'u ilan an-nasi la'allahum ya'lamuna tabbas la'alla in ka bani wannan amsa ta wannan fasara mafarki zan koma zuwa ga waɗannan mutane la'allan samu ilimi wanda ba su da shi a can baya yanzu ya karanta mafarkin da aka yi ko bai karanta ba ya karanta me yake jira fassara mafarki sai annabi yusuf ya ce masa nan annabi su gaga saboda kyakkyawar ɗabi'a bai zarge shi ba kai kai mafarki na fasara ma ka koma dan me yasa baka ambace ni wajen sarki ba ya mai wannan zargin a'a sai ya ci gaba da bashi ilimi haka aka ce duk wautan mai wauta in ya ma wauta in ya zo neman ilimi ka bashi karka damu haka ne ya kai shugaba idan kana ba mutane haƙƙin suna ta nema haƙƙinsu karka damu ba su haƙƙinsu sai Allah ya ɗauka ka kan su kuma su ci gaba da wulaƙanta su nan guda biyu laifi suka ba sarki a kulle su annabi su bai laifi ba a kulle shi mai tsoron Allah ne amma Allah bai ba shi mafita ba hanyar masu laifin kuma Allah ba su mafita so don kaga mutum yana walwala yana jin daɗi ba shi ke na fi ka tsoron Allah ba shi ke na shi Allah yake so ba ba shi ke na cewa shi ne zaɓaɓɓe ba annabi yusuf dai ba daidai ke da waɗannan karafatin mutane amma ga shi hanyar a su kuma sun fita Allah ka ƙara mana tabbata kan gaskiya shi shine Allah ta'ala ya tsaya ya gaya musu fassara mafarki ce musu zara'u tazra'una sab'a na da'ban fama hasattum fazaruhu fi sungulihi illa qalilan mimma ta'kuluna yace musu za ku yi ma'ana fassara mafarkinku ku je ku yi shuka shekara bakwai a jere ba a kakkabtawa ba da kaba ku yi ta shuka ku yi ta noma mai yawa kuma za ku yi tsawon shekara bakwai a jere fama hasattun fazaruhu fi sungulihi illa qalilan mimma ta'kulun abinda ku je ku girbi na gonakinku to ku bar shi a cikin zangar ne ta kar ku je ku chafin din sa ko san chafin ku ma'ana kar ku je ku raba kwaya da zangarniya ku bar zangarniyar da abinda ke dauke da ta na kwaya kar ku je ku ce za ku cashe hatsi gaba daya ku sa a buhu ko ku sa a ku bar su a jikin ne su illa kalilan a ta'kuluna sai dai ɗan kaɗan wanda za ku ci shi za ku je ku mi ku cashi amma kar ku cashi su gaba daya yace musu kuma summa ya'ti min ba'di zalika sa'annan wasu shekaru za su bayan waɗancan shekaru bakwai da za ku dinga noma kuna tarawa a cikin rumbu kuna ajewa ba tare da kun raba su da zangar ne su ba to sai yace musu summa ya'ti min ba'di zalika wasu shekaru kuma za su zo guda bakwai bayan waɗancan ɗin shidadu wanda suke na tsanani ne su kuma na yunwa ne ya kunna ma kaddamtum lahunna waɗannan shekarun za su dinga cin abin da kuka gabatar masu illa khalilan mimma tuhsinuna sai dai kaɗan daga cikin abinda kuke iya tatsa don ku yi inabi ko ko ku ci abinci da shi anan idan allah bai sa ka yi agriculture ba ba za ka gane ba sai mun ma bayani in kuma ka zama daga cikin ajin su malam bala ba malam bala can zaune dr bala shi ya koyar da mu wannan abu a cikin ajin shi da profesa magashi cewa akwai abin da ake ce ma aproplus kun san aproplus aproplus chemical ne da ake sa ma hatsi don su daɗe kada ƙwayar cuta da ake kira a virology ko kuma ake kiransu entomology su zo su iya lalata hatsi a cikin abin da yake to sai a sanya wannan maganin saboda ya daɗe bai lalace ba to local preservation da ake da shi irin da ake da shi na gargajiya a crop production ko crop protection ne ba za a raba wannan kwayar da abin da aka cire ba idan masara ce misali ba za ka raba kwayar masar da totuwarta ba saboda akwai Kwayoyin halitta da ake suke da favorable condition a lokacin da aka raba ƙwaya da kuma me yake da suna totuwa za su iya damun samun damar da za su iya huda wannan ƙwayar sai su iya shiga cikin mesodam ɗinta in suka shiga cikin mesodam za su iya kashe abin da yake mai rai a ciki bayan da kake kallo ba shine mai ran ba mai ran yana can ciki wanda ne za a je a sake shukawa sai ya sake tsara shi yasa idan ka je ka aje abinci ka aje kwayar abinci ka zo ka tattar kan ya lalace to ba za ta ƙara ba kun fahimta amma idan ya kasance ɗauki misali wake in bakin bai lalace ba bayan ne kawai aka huda ba abin da zai yi zai iya tsara amma idan aka lalata kan to ba zai tsara kun fahimta? malam bala ina kan da yi ne? to masha Allah to annabi yusuf wasallam ya gaya musu hanyar preserving ɗin abinci ya za a ji abinci bai lalace ba yanda zai ɗauki dogon lokaci bai lalace ba shine yake gaya musu cewa to za ku haɗu da shekaru bakwai ina da ku gani waɗancan shanu da ku gani a ƙoshe da wannan zangarniya bakwai da ku gani ma'ana za ku tarar da shekaru ne yanzu a gabanku wanda suke na albarka za ku samu mamakon ruwa da haka ku yi noma ku tara abinci ku tara abinda zai iya rike ku kar ku kuma raba abincin ku da wannan zangarniyar sai in kun tashi cin abin sai ku ɗiba kaɗan ku je ku cashe sai ku zo ku yi amfani shi saura kuma a ci da ajiye shi a cikin silos ko kuma a cikin wani ƙaton rumbu wanda zai sa ba zai ci da lalacewa ba kun fahimta wanda in ka je ƙauye yanzu idan mutum ya yi noma in ya girbi amfani sai ya duba ya ga wace masara ce ta cika ƙwayarta wacce ce ta cika jikinta to ba wai balla ta zai gaba ɗaya ba sai kaga ya cire bayan ya ɗaure ya rataye a sama haka zai barta duk ƙwayar cuta da karta aka ba ta ilalata haka ne ko ba haka ba sai wata shekara ta zo sai ga ya ɗauko abin da ya rataye ya zo ya murmushe sai ya je ya amfani da shi a gona yana nan a matsayin healthy seed ko kuma preserved seed da wanda babu abin da ya same shi an fahimta idan kuma ka raba shi da wannan totuwar to shine za ka yi amfani da chemical yadda zai zama cewa wannan chemical sun zama antitoxicant ga waɗannan ƙwayoyin da za su kuma za su iya shaƙa sai su mutu kamar wake wake yana daga cikin wanda suke da wannan matsalar wake daga fara fitowarsa har zuwa girbe shi yana ɗauke da kwayar cuta ɗaya bayan ɗaya kwaya ɗari da goma sha tara hamsin da uku suna iya attacking ɗinsa kafin ya je flowering stage sauran kuma da ya zama flowering stage za su ci gaba da attacking ɗinsa shi yasa dole ka dinga mai feshi saboda ana samun hybrid seed da ake da shi amma akwai wild seed da ake da su waɗanda suke tolerant to wannan diseases ɗin ba za su iya samun su ba breeders in suka je irin su malam magashi professor magashi karatun da yau kenan a rasha sai ya iya hada wannan da wancan sai ya zama cewa an samu tolerant disease wanda sin ne za a iya producing wanda wannan kwayar ba ko kuma abin da ake dauke da shi a wani gari akwai abin da ake ce ma ecological bacteria ko kuma ecological viruses ko kuma ecological entomologies wanda a wannan area ne za ka iya samun waɗannan kwayoyin cutar za su iya affecting ko kuma su yi attacking din host host shi ne shukar da ka shuka ɗin. kun fahimta to dan a samu wanda zai ci gaba da zama resistance daga cikin dalilin da suke sa a kirkiri iri shine sai a ji a ɗauko wani irin da aka san wannan cutar ba ta iya mai komai ba daga wani waje sai a zo da shi na ƙasar ku sai a haɗa su a yi masu aure a tada wani sabon iri daga natural environment ko kuma natural area zuwa ga acclimatized area inda aka kawo shi sai an karanci climate ɗinsa sai an karanci temperature ɗinsa sai an karanci irin yadda yake rayuwa a can sannan sai a zo aka cewa zai iya zama daidai da nan in aka zo can shine natural environment ɗinsa nan kuma acclimatized area ɗinsa to shine sai a kawar da waɗannan ƙwayoyin cututtuka wannan ilimin da ake da shi lokali a da shi ne annabi yusuf a.s.w. ya gaya masu wannan bawa ko ma ka gaya sarki in aka yi noma kar a je a yadda a ce za a cashe wannan amfanin a kyale shi a cikin zangarniyarsa kun gane ko ba ku gane ba in baka ka da matsala agriculture shine jigon rayuwa mu da muke agric kaga ko an ce kowa ya je yi numba abinda zai ci mu dai alhamdulillah in kai baka yi agric ba kana can wajen engineering mechanical kake yi sai ka ta kere kere ma musa ba ku ne mechanical wani ma URB yake yi tsara gidaje ba sai an koshi ba za a tsara gidajen wani kuma ka taba shi ya ce ma shi tattiya ne zane yake ta ba sai kakwashi ba in babu mu yan agriculture kowa ya samu matsala haka ne ko ba haka ba in ka kalli limamin jami'an nan dan agirik ne in ka kalli shugaban jami'an nan dan agirik ne haka ne ko ba haka ba in ka kalli dbc na farko dan agirik ne zababbun ba ko <laughs> so yan agada suke da blaze a cikin kasar nan ma gaba da da haka ku yi noma in kuma za ku yi noma ku zo mu ba ku shawara sai ku biya mu ba wafi zabi lillahi consultation za ku zo ai ka zo in auna ma ƙasa in ce ma wannan kasa tana da gishiri da yawa wannan kuma ba ta da gishiri me yasa za ka samu kaɗan anan ga abin da za ka sa taki ka sa kaza ka zo mu auna ma ka biya kuɗi mu ma mu samu mu ci tuwo Allah ya datar da mu duk abin da kowa yake karanta karfe wasa da abin da kake karanta shine hanyar samun ka insha Allah ta'ala duk abin da kake karanta ka girmama karatun da kake kuma karka yadda a jiya a same ka a bangaren ka zero karka zo ka yi karatun jarawa ka fita ku yi karatu don ku yi aiki da shi nan ga kun fahimta ko za ka yi aiki ko ba za ka yi aiki ba za ka iya rayuwa ku zama masu dogaro da kai a ko'ina kuke za ku yi tsayuwa da ƙafafunku wannan jami'a allah ya sanya baki albarka daga cikin albarka da jami'a ta da shi duk karatun da kake za ka iya zama kai kadai ba sai ka ka aikin gwamnati domin aikin gwamnati aiki ne wanda ake samun 'yan kuɗi kaɗan mu kuma kaga allah ya yi muna son kuɗi da yawa saboda galiban kowa da ya aure a nan ‘yan matan da kuma ba sa gane yaren kayi digiri abin da suke ganewa shi ne mai nawa ne a akawunin ka. haka ne ha <laughs> Allah sanya mu karatun da muke gaba ɗaya albarka to annabi Yusuf a.s. ya gaya ma sarki ya da saƙo na fata wadda aka tambaye shi a je a yi noma sa'annan kuma a bar wannan abin da aka noma ɗin tsawon shekaru zai bai lalace ba to abin da ya gaya musu na cewa ku yi noma da yawa malamai suka ce wannan asali ne a cikin zamantakewar al'umma dole gwamnati ta kula da harkar noma da abincin al'ummar kasarta idan gwamnati bata kula da harkar abinci ba to al'umma za su sha wahala to shi ne aka gaya ma wannan bawa ko ma aka gaya masu kuyi ta noma ba zama tsawon shekara bakwai kuna tara abinci to duk shugaba in yana so ya mulki sa to rike musu matsala abinci wasu kasashe za ka ga daga waje ake kawo abincin kuma da tsada amma gwamnati ta yi rugurugu da kudin abincin ku duba sudan kwanan na aka yi juyin mulki da za ka je ka ba da june ɗaya ba ka biredi uku biredi uku da june daya ka baka ce naira 25 a baka biredi guda uku sai zo zama sai ka bani junai uku za a baka biredi daya kuma sai ka kwana kana bin layi har ka abin ta wahala kuma ta wahala ba shi ne kuma abincin da kowa zai iya ci to da karshe mai suka yi ba zanga-zanga suka tayar ba dole sai da su ya sauka saboda matsala abinci karka yadda kana shugabanci abinci ya wahala kasar ka Ya rikici abin da talaka su ƙiƙa amma idan abinci ya samu aka sauwake hanyoyin samunsa to al'amura za su ci gaba gwamnati kuma dole ta shiga cikin harkar neman abinci mu ta mu gwamnatin alhamdulillah ta shiga amma ba a samu waɗanda suka sanya ya kamata a kula da harkar abincin tun daga kan minista har zuwa ƙasa daga gwamnoni har zuwa kansiloli duk gaba ɗaya babu wanda ya san harkar noma a cikinsu shi yasa ake tabbalan da har yanzu ba a ƙoshi ba ba zai yi ba a doki abu a ce bashi za a baku amma kuma a koma ana raba mu inda ba su ma san ne noma ba da za ku karbi shawara ta da kun zo jami'o'i a jami'in najeriya babu jami'ar da ba a harkar noma a cikinta najeriya tana kashe matsiyatan kuɗi a harkar ci gaban jami'o'i da gina santoci a cikin jami'a akwai nus akwai tet akwai need assistance kudade ne ake warewa biliyan kudi ake zuwa ana kashe su a jami'a menene amfanin kudin da kuke kashewa don su kawo ci gaba ku dawo ku samu wannan malaman na jami'a su su ba ku shawara ya za ku yi ku yi noma ya za a yi kasa ta riƙe kanta idan aka yi wannan tunanin shi zai sa sai a ɗauki ɗaliban da suke karatu a cikin jami'a maimakon shekara ɗaya da suke zuwa suna ɓatawa ba wani abin kirki suke koyowa ba idan aka ba ma jami'a mahaukatan kuɗi kuɗi mazan kuɗi ba ɗan daurin kuɗi ba a ɗauki kuɗi masu sunan kuɗi a ɗauki kamar naira biliyan ɗari biyar a bama jami'ar bayero a ɗauki dala miliyan 500 a ba ma jami'ar nan tamu a ɗauka a ba ma jami'ar sokoto a ɗauka a ba ma jami'ar lagos a ba ma abu a ba ma bauchi a ba ma jami'ar mu ta yola a rarraba kuɗin ka gani waɗannan jami'in wallahi su rike ƙasar ne, za su rike ƙasar mai martaba sarkin kano sunusi lami da sunusi yana ba mu labari ya ce ya yi karatu a jami'a ta afirkiya a sudan lokacin da yake karatu a jami'ar fiqhiyya ta Sudan yace gaba ɗaya jami'ar ba ta da faculty of agriculture a 90s amma bayan ya zama sarki yanzu ya koma jami'a dan yaje ziyara da yaje jami'ar sai ga an samar da college of agriculture wannan kwalejin ita ke rike da jami'ar kusan kaso 95 cikin 100 faculty of agriculture kawai duk abin da ma'aikata ke ci da abinda ake ci a gari wannan faculty ita take samar da shi nama da ake sayarwa a gari faculty ita take samar da shanu da kuma kwai da kaji da ake amfani da shi kifi da ake ci a gari daga wannan faculty ba agriculture ne ake fitarwa suna yin kokumba kokumba a je a dinga yin a me yake da suna sai ana yin wannan abin da ake cin biredi da shi ba bota ku yan kauye ne wallahi komai kawai bota bota ba bota ba ana yin abubuwa ta yawa wanda faculty of agriculture ta kaɗi da irin wannan jami'a to amma mu gaba ɗaya ƙasar tamu sai zama ba wai harkar aka ɗauka da gaske ba idan da ana so ta miƙe da gaske ire-irenmu da muka karanta agriculture tun daga matakin digiri zuwa master zuwa phd ka zo a kira ka a baka naira miliyan 100 a ce bismillah ce ka kawo takaddunka gaba ɗaya su ne collateral an baka wannan tallafi aka baka miliyan ɗari. ni a bani miliyan 100 ka gani wallahi in aka ban miliyan 100 wallahi shekara biyu suna dawo da su Allah naira miliyan 100 in shiga daji wallahi suna dawo da su a shekara biyu lalaci nake da mutanen mu na sha gaya ma abokanmu da muka gama digiri da su a nan har wanda muka yi masters suna gaya musu cewa ba dalilin da za mu dinga zuwa muna yawo bakin ofis ofis da takaddun mu a ɗauke mu aiki don me an karatar da kai an koya ma ya zaka shekara ɗaya kai baka jami'a kana wajen koyon sanin makaman aiki Don me ba za ka zo kama ƙasar ka cigaba ba kowa ya san manomi ne ni ga wurtaccen manomi ne ni a taraba gida na bari gaba na koma daji na na zauna noma nake yi in rike mutuncin kai in kana tallafi za ka iya noma buhu dubu goma shekara wallahi me ya yi wahala ce Allah ya ba mu arzikin noma a ƙasar nan ga kebi ga zamfara ga jigawa ku kano ba daji duk kun yi yawa sai gidan mai ka je naija ga kasan noma allah bayar a najeriya to ku duba ga yadda annabi yusuf a.s.w. ya ba da shawara yadda za a ci gaba da harkar noma so harkar ci gaba ta noma da menene a musulunci ma za a sami ta musulunci ya ba mu harkar noma ina ya sosai amma kowa ya koma ci ma zaune kowa zaune yake kowa a dai ba shi aiki an baka aiki ka zo ana baka dubu ɗari a wata mai dubu ɗari ya taimaka za a najeriya so ku tashi duwanda wanda ya wani karatu a nan jami'a karatun da kasancewa za ka iya zuwa ka je ka taimaki yan uwanka musulmi a ƙarƙashin ka za a iya samun mutum ashirin mutum hamsin ka je ka buɗe kamfani kowa ya zo ya dinga aiki a ƙarƙashin ka Allah sauƙi nabi yusuf alaihi salatu wasallam ya ce musu summa ya'ti min ba'di zalika amun fihi yughasu nasu fihi ya'siruna sannan bayan wannan shekaru bakwai din ma'ana za ku yi shekara bakwai kuna noma abinci kuna tarawa saboda za a yi yunwa shekaru bakwai kosassu shekaru bakwai kuma za a yi yunwa in kuka zo shekaru bakwai kuka tara abinci to za ku samu dama da za ku dinga dan rage zafi kuna samu abin da za ku dinga ci wanda zai sa wasu kasashe masu dinga shigowa cikin ku suna samun abincin da za su ci su ba duk kasar da ba ta iya ba wata kasa abinci ba tana da matsala kasar da ya ta jira sai an kama ta abinci matsiya ce kasa ce to sannan sai ce kuma bayan wannan za a samu kuma ta shekara da za a samu mamakon ruwa da za ku dinga samun inabi bayan kun ci inabin ma har za ku dinga matse shi yana zama mai juice a matsayin wajen ku to kaga malamai suka ce wannan na biyu ko wannan aya da muka fasara yanzu baya daga ciki abin da sarki ya gano amma annabi yusuf ya gaya mai abin da za a gaya mai gane cewa ba shi na musamman saboda wahayi allah ya mai shi iya abin da ya gani kosassu ramammu zangarniya bakwai koraye da kuma busassu guda bakwai to ga ƙari bayan wancan bakon da na gaya muku za a samu kuma makon shekaru na ruwa da ya yi zuwa muku da arziki wannan arzikin in ya zai ku ci gaba da amfanuwa da shi Allah samu fahimta da haka annabi yusuf alaihi salatu wasalam sai ya gaya musu wannan mafarki sa, sa'an nan kuma da ƙari shi sai wannan ya koma wajen sarki ya gaya sarki cewa to gafa abin da wannan bawan Allah ya faɗa a nan sarki shi kuma zai fara maganarsa sarki yake cewa a ji a zo mai da annabi yusuf wanda kan wannan aya kuma za mu tashi a gobe insha Allah ta'ala wannan bangare ya kare saura ko bangaren fito da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam a cikin kurkuku abinda muka faɗa daidai Allah ba mu larasa abinda muka kuskure ko ta tutuba harshe kuma Allah ya bi mu ne gafarta mana Allah kara mana zaman lafiya a jihohin mu a jihar Zamfara Katsina Maiduguri Kaduna da dukkan sauran jihohin Najeriya wanda ba su cikin tashin hankali su ma Allah raba su tashin hankali wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh